Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litini bakwai ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji ƙarin bayani kan rasuwar mai martaba sarkin jama'are a jihar Bauchi Alhaji Muhammadu Wabi na uku. Za kuma a ji cewa bayan wani hatsarin mota da ya sanadin mutuwar mutane akalla shida a kasuwar dabbobi ta aba an canza ma kasuwar wuri. To sai dai wasu na cewa sabon wurin ya yi daji. yanda yanayin tafsirin yanda yake duk inda kake ma cikin gari ya ne balle ta cikin jeji security babu security kuma har kamar kowace ranar litini yau ma muna tafa da shirin zauren matasan boa wanda nasiru adamu ya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya da baban gidan jibirin ke tafa da shi amma kamar yadda muka bayyana a baya saboda wata 'yar tangarda ba za mu iya gabatar muku da ra'ayoyi masu sauraron mu ba amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Wata guguwa a kudu maso gabashin Madagaskar ta kashe mutane goma ta biyu kenan da ta shafi tekun Indiya a cikin mako biyu wadda ta haddasa ambaliyar ruwa lalata gidaje da yankewar wutar lantarki a cewar jami'i a jiya Lahadi. Garin Nosi Varika da ke gabar kudu a tekun na ɗaya daga cikin wuraren da abin ya shafa inda kashi 95 cikin ɗari na gine-ginen suka ruguje. tamkar bam aka jefa mana kuma ko ina sai ambaliyar ruwa a cewar jami'in guguwar da ake wa lakabi da batsirai ta share tsibirin da yammacin ranar asabar ne sannan ta fantsama cikin gabar tekun daga gabas da ruwan sama mai karfi da kuma iska mai gudun kilomita 165 a sa'a guda an yi hasashen cewa mutane 150 za su rasa muhallansu barnar da guguwar ta tafka ta ƙara dagula al'amari game da barnar da guguwar mai suna amatai wadda ta bararraka tsibirin da ke da yawan jama'a miliyan talatin a mako biyu da suka gabata inda mutane hamsin da biyar suka mutu da wasu kuma dubu ɗari da talatin suka rasa mahallansu. A jiya Lahadi ne shugaban Sin Xi Jinping ya gudanar da tattaunawa kan batutuwa masu yawa tare da Firaministan Pakistan Imran Khan wanda yake yin ziyara a ƙasar. Inda suka jaddada muhimmancin gaggauta ba da taimakon ƙasa da ƙasa ga Afghanistan domin taimaka mata don ta iya kaucewa matsalolin jin ƙai da take gab da fuskanta. Ganawar ta kawo ƙarshen ziyarar kwana hudu da Firaminista kan ya kai zuwa Beijing, inda ya kasance cikin shugabannin ƙasashen waje da aka gayyata wajen buɗe wasannin lokacin hunturu na Olympic da aka fara a ranar Juma'a. Sanarwar haɗin gwiwar da aka fitar bayan taron ta ce Sin da Pakistan sun yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su ci gaba da samar da ingantaccen taimako da kuma tallafawa afghanistan da ya hada da buɗe asusun kadarorinsu da aka rufe Bangarorin biyu a shirye suke su tattauna da Afghanistan da kuma tsawaita CPEC e zuwa Afghanistan kamar yadda sanarwar ta ce, wanda hakan yana tsokaci ne akan wani shirin zuba jari na biliyoyin daloli da aka fi sani da suna shirin tattalin arziki na kasashen China da Pakistan wato CPEC Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. gaida Hanifa kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi jihar Bauchin Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan rasuwar mai martaba sarkin jama'ari Alhaji Muhammadu Wabi na uku. kamar yadda gado da masun jama'ari ya bayyana wa wakilin muryar amurka a bauchi abdulluhab muhammad cewa sun jama'ar ne shirkin sani na rayuwarsa kamar da yadda kowa riga sani masu martaba sarki allah ya karfi shi karfe sha biyu na dare 2022 ya rasu bayan ya da shekara 51 ga mulki wanda an haife shi a 1938 nan yana da yaya guda 35 ya bar kuma mata guda biyu da cikanu. A shi ne sarkin jama'ar na nawa? Na tara shi ne sarkin jama'ar na tara ya gada agon yayansa Muhammadu Sabo eh, a Kano ya rasu a ts Mun samu labarin sarkin nan ya jima yana fama da rashin lafiya. Eh, ya kai kusan shekara goma yana fama da shi shekara goma sha ɗaya ma ne ke zama ne ke fama ke fama yake fama da shi lafiya. To Allah ya ji kan sarki da rahama a kuma gaida Abdulwahab da ya aiko mana. Yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai tafi kasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin kasashe hudu da nufin karfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo. sannan ya sake nuna rashin amincewa a kan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin india da pacific a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurkar kalmar kwada a takaice tana nufin tattaunawar tsaro tsakanin kasashen australia Indiya, japan da kuma amurka ziyarar blinken zuwa australia daga tara zuwa sha biyu ga wannan watan na fabrairu ita ce ta farko bayan haɓaka haɗin gwiwar tsaro na ɓangarori uku da aka fi sani da aukus da ya kunshi kasashen australia ingila da kuma amurka kamar yadda aka sanar a cikin watan satumbar bara yarjejeniyar ta hada da wata jinga kan samar da jiragen ƙarƙashin ruwa masu amfani da ƙarfin nukiliya wa kasar ta Australia wadda ba ta cikin mambobin G7 a wani bangare na inganta turjiyar da ake ma shirin kasar Sin na faɗaɗa harkokin sojinta a ƙasashen na yankin ruwan India da Pacific. A ranar Lahadi, Firaministan Isra'ila ya taya shugaban Amurka Joe Biden murna bayan wani mummunan farmaki da aka kai cikin makon jiya a Siriya wanda ya kashe jagoran kungiyar ISIS kamar yadda ofishin firaministan Isra'ila ya ba da sanarwa. A wata wayar tarho da suka yi da shugaba firaminista Naftali Bennett ya faɗa wa Biden cewa yanzu tsaron duniya ya inganta godiya zuwa ga jajirtattun dakarun Amurka a cewar ofishinsa. Bennett da Biden sun kuma tattauna game da ayyukan sojin Iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma ƙoƙarin da ake yi na dakatar da shirin nukiliyar Iran. Isra'ila da Iran manyan abokan gaba ne kuma isra'ila ta nuna damuwa game da kokarin da amurka take yi na farfado da yarjejeniyar makamar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya Kwage da Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake kadawa najeriya inda bayan canza kasuwar dabbobi biyo bayan wani haɗarin mota da ya yi sanadin mutuwar mutane akalla shida aka shiga cece ce game da yanayin tsaron sabon wurin da aka tanadar alfonso akuro uge gare ka Jama'a da dama ciki har da dillalan shanu a faɗin jihar Abia na ci gaba da yin tsokaci akan batun rufe kasuwar shanu da mahautar garin Aba, wanda gwamnatin jihar ta yi bayan wata tirela ɗauke da kaya ta faɗa cikin mahautar Waterside da ke unguwar Obohil a ranar Juma'ar da ta gabata, wacce ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum shidda. yanzu gwamnatin jihar abia ta ƙaurar da waɗannan kasuwanni da wuraren cinikayya zuwa wasu sassa na jihar a wani yunkuri na samar da maslaha ga wannan al'amarin da ya haifar da asarar rayuka da dukiyoyi Alhaji Ibrahim Jidda shine ciyaman na babbar kasuwar shanun garin Aba. Ina cikin kasuwa aka ce mini ai tirelan ta fadi ta kontena ta gangaro daga can is ta zuwa akwai kasuwan mahauta inda ake yanka nama ake kira Toyo udare a yau dele eh, kasuwan ta mahauta da kuma mata da kuma masu sayar da nama a nan motan ta zo ta fadi ta ina kwance cikin masallaci an ce min wasu mutane suka zo bayan sun tafi an ce mini ai kwamitina ne yake kuma an rufe kasuwan Canu da yake wajen da kuma kasuwan mahauta amma akwai wajen da aka ce za mu koma amma ba gama gera ba an fara dai sun ce mu za mu koma umu muzo can after orata to kowane hali wasu waɗanda lamarin ya shafa kamar su alhaji abdullahi mansur ke ciki babban magana dai gashi kaga inda muka koma sabon wuri ne yanayin wurin kaga ba mu san komai a kai ba kuma ba a cikin inda ba mu sani ba ba bakin hanya ba cikin jeji to gashi kuma kaga security a yanda yanayin kasan nan yanda yake duk inda kake ma cikin gari ya ne balle ta cikin jeji security babu security tukunna har yanzu gwamnati bata tura mana security ba to ka gani wannan damuwan da muke ciki ka ga kuma yanayin hanya tun da hanya akwai hanya amma har yanzu sabar nisansa da yanayin wurin yanda yake ko kustomomin mu ma ba kowa za mu samu ya je a wannan lokacin ba yanzu dai babban maganar damuwan da muke da shi security da kuma yanayin dabbobin mu da mutanen ƙauyen mu samu gwamnati dai su zo su yi mana abu da ya kamata akan wannan batun tsaro ne na nemi kwamishinan kasuwanci da zuba jari na jihar Abia Chief John Okiyi Kalu ta wayar tarho amma samun sa ya gagara to sai dai wani dillali alhaji ibrahim baffa na cewa da muka tarar da wuri mun yi mamakin abin sosai fiye da yadda muke tunani kuma wuri ya yi muna yadda muke so kuma muna tunanin cewa za mu samu ci gaba fiye da can. alfonso sokorigwe muryar amurka daga Umahiya najeriya to a gaida alfonso okoro Kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. a gaida Helen Melis 'yar Habasha. Yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Nasir Adamu Itikaya ya shigo da shiri na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka da Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu, Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa. Sai Sambo birnin Sambuja da Adamawa, Buhari Yunusa Kumuriya, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Yawu Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, Ana Sani Kafinta da Yasira Yusuf. Matasan sun tattauna kan matsalolin da kan bijiro a sanadiyar kalubalen tsaro da jefa laifi kan wani bangare maimakon ambata miyagun iri da laifukansu na kauce hanya. Wato ma'ana kar a sake wa tuwo suna. Ku kasance da zauren matasa na VOA sunana Nasiru Adamu El Hikaya. Mama Balaraba ta yi sharar fage. A jama'a Assalamu alaikum samun wannan matsala yanzu ba wani abu ne na farko abin da zan ce shine manya a da iya sanin masu anguwa ba sa taɓa barin ko wani bako ya shigo masallaci ba a san shi ba waye shi waye mai masaukinsa kuma duk yadda aka yi ba za a ce za a je a zauna ana kallon wannan abu yana faruwa saboda tsoro ba dole a koma ma da sarakunan gargajiyan nan da da suke aiwatar da abubuwa su ɗin nan su shigo ciki dumu-dumu sannan matasa su gano cewa fa yaudarra ake ana cin zalunsu su daina barin ana kawo musu kwayoyi a ɓoye suna sha da sunan don a canja musu kwakwalwa sannan na uku shine mu kanmu iyaye mata ya kamata mu san irin tarbiyya da ɗabi'ar da za mu nuna 'ya'yanmu lokacin da muke renon su saboda duk yadda aka yi dole an ce duk wani barawo da aka gani yana sata a waje to fa tabbas ya fara ne da cikin taskiran uwarsa wannan magana haka take mm, yawwa to da da kana da magana eh to maganar da zan yi mun duba abun da yake faruwa a ƙasar nan abun da ya shafi daga arewa abun da ya shafi daga asalin garkuwa da mutane da kuma boko haram a nan arewa kenan da su iswa a kudanci kuma rarrabin kayuka abun da ya shafi abun da na ballewa na ƙasa baki ɗaya wannan abubuwan nan ga baki ɗaya ba inda za mu ɗora laifin wannan sai 'yan siyasa abun da ya sa a ƙasashen da suka ci gaba in wani abu ya faru a wuri hakan nan to normal yadda ake yi ana cire ra'ayi ne na siyasa da na jami'a shi a gefe ana kiran jam'iyyu ga baki ɗaya za su haɗu da kungiyoyin kwadago da kungiyoyin al'umma ga baki da za su haɗu su yi allah wadai da shi su sa gwamnati a gaba sai su tabbatar wannan abu an daina yin shi wannan ta'addanci amma yau a najeriya ya kasance in abu na faru sai jam'iyyu suna jin daɗi har suna amfani da wannan insecurity issue suna suna campaign akan wannan al'amuran din ce ai gwamnati kaza ta kasa ta kasa kawo tsaro ga abun da yake faruwa sai kasance ana kamfen da rayukan jama'a ba su damu ba da kungiyoyin kwadagon da kungiyoyin matasan da sauransu gabaki ɗaya ba wanda ya damu da asalin zub da jini da ake a ƙasar nan gabaki ɗaya da rabe-rabe kayuka da sauransu gaba duk ba a damu da shi ba sai suka kasance sun kamar da shi abu ne wanda ake kamfen da shi wanda kuma adal hakika wannan ba zai kai mu ci gaba gabaki ke ya kamata ce yan siyasa musa najeriya a gaba najeriya face mun manta abun da ya shafi bambancin addini bambancin siyasa bambancin abun nan mu so najeriya ne ita ce a gaba shine asalin abun da zan abun nan na salamu alaikum wa rahmatullah. To ni kuma a fashinta ta abin da nake gani ya kamata a ce. salamu alaikum. To suna na Comrade Nura Muktar Kanya. Ni ne coordinator na kungiyar ma'abuta yaɗa labarai don ci gaban ƙasa. To ni a fashinta ta gaskiyar lamari wannan al'amura da ya faru daga gida ya kamata iyaye a samu silar yadda za a haɗa kan famili gaba ɗaya idan aka ce kowane famili duk an haɗa kawunansu daga nan masu unguwanni da sauran manya eh, shugabanni na kowane ƙauye da sauransu su san mutanen unguwarsu su san da mutanen da suke ma'amala kuma duk wani abu da ya taso sai a san yadda za a yi a sanar da hukuma ita kuma hukumar a tabbatar da in an sanar da ita a tabbatar da an yi bibiya yadda za ta san yadda za a samu matsala a kan duk abin da ake ni fashinta ta kenan na gode eh, cikin shiri assalamu alaikum sunana dai habibu isa wadda aka fi sani da habibu ya jarrabuwa da rediyo sai dole memban ma abotan kafafen yada labarai da ci gaban kasa to ni dai matsalolin nan dai abu da nake kallo dai na farko dai na kalla dai kuma na kuma ɗaurawa ga shugabanni game da alkaular da suke ɗauka wa talakawa da rashin cikawa kuma in aka dawo wani bangare kuma su kansu suke zuwa su ingiza matasa sabili da su cimma burin su kan abokan adawa daga baya kuma ya da kwallon mangoro a huta da wuda nan kuma matasa kuma sun samu mukamai suna shan kwayoyi sun samu karfi sun rasa abu da za a yi rashin aikin yi sai su koma kuma suna daban mutane tun daga anguwa har abun ya koma fashi ta'addanci menene na farko dai ni na kuma koma kirar da zan yi ga shugabanni su yi wa Allah su yi wa annabi su taimaka wa talakawa da suke mulkansu su nema wa talakawa aikin yi su kawo tsaro kuma su wadata su da taki mutanen ƙauye su koma su yi noma matsinta su koma su yi din su kowa da ya samu abun da ya dogara da kansa. Ah, assalamu alaikum sana Kabir Idris. So abin da nake gani ya kamata gwamnati ta yi musamman wannan sabon shekara da muka shiga kamar ta bakin maman Balaraba. Ah, ya kamata shugabanninmu na bangaren siyasa na bangaren ah, sarakunan gargajiya na bangaren addinai su haɗa kansu talakawa su ba da haɗin kai abin da ya kamata saboda ba mu fata abin ya kasance har ya kai wani munzali don mun fara ganin alama yanzu kamar wacan da ya wuce ana magana wani shugaban yan ta'adda ya zo ya yi maulidi wasu wanda ba su je ba ne masu masallatai kaga abun ya canja yana ta canja salo ne to ba mu fata abun ya wuce ya kamata su haɗa kansu musamman shekaru da muka shiga a yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata a daƙi wannan abu. wato dukkan biro ana neman ma har a kawo a shigo da addini wanda kuma mai addini an san shi a yi da tsoron Allah ko baya irin wannan mugun. to ne abin tambayi ya za a yi ɗan ta'addan da ake nema a ce na zuwa masallacin juma'a shugaban ɗan ta'addan da ake nema yana haɗa maulidi kuma a ce malaman addini sun yi halarci wannan maulidi ya za a kai maulidi da kuɗin sata kuma a ce wasu na mai taɓi yana bayani. to da haka har ga Allah ya kamata 'yan siyasa mu su cire yaudara 'yan majalisun mu su yi dokoki ba wanda za su taimake su ba wanda za su taimake ah, kansu da kansu ba su taimaka su dokokin da za su taimaka ma kasan ya kasance muna ga al'aure su shekaru da shekaru abin da nake so shi alhaji kabiru ya gane cewa bai daina danganta abin da maganan cewa shugabanni ko 'yan siyasa akwai laifin ya zamto cewa abin da nake so yin magana akai akwai laifi na lalacewan tarbiyya a yau da a ce tarbiya yana zamanto cewa yara suna samun tarbiya yadda ya kamata a gida ni yana ganin cewa duk waɗannan al'amurorin ba za a yi ba a yana da kyau a ce iyaye suna kula matukar gaske gaskiya lamari maganan tarbiyyar nan shine umul aba'isin duk da ake jawo duk da muke tsintan kanmu a cikin yanzu za a ga cewa yara ne matasa ƙanana wanda yau za a ce suna maganan cewa ana samun Haji Ibrahim karkace na yi maka kutse a cikin wannan shiri kusan zan iya cewa ya ya'u yakubu yobe sunana shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa ina kallon a wannan zaure namu na zauren matasa ina kallon abin da ni kuma hankali na zai fi karkata a kan shi shine ina so in yi kira da mu sake wayar da matasanmu waɗanda kansu bai waye ba dangane da irin waɗannan tashin tashina da suke faruwa a yankin arewacin najeriya a yankin arewa a ƙasa ta najeriya in muka yi la'akari za mu ga wannan abu fa a matsayinmu na matasa kamata mu yi aiki da kwakwalwa da kuma tunaninmu mu tabbatar da cewa wannan abu kawai ana so a gura kawunanmu ne a haɗa kawunanmu a kawo mana wasu bambance-bambance waɗanda ba mu ba mu san da su ba. A wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To a gaida Nasiru yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridin ne da jaridar The Punch wanda ta ruwaito mutuwar shahararriyar mawaƙiyar nan na fina-finan India da aka fi sani da Lata Manjaskar. Ita dai wannan mawaƙiyar lagan India ya shekaru 92 ta rasu ne bayan ta yi fama da cutar coronavirus. Tuni dai Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ayyana zama makoki na kwanaki biyu domin girmama wannan mawaƙiya da ta fara waka tun tana 'yan shekara goma sha uku. Sai kuma jaridar da banga ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban majalisar dattijan arewacin najeriya ya jaddada kudurin gwamnatin muhammadu buhari na ganin ta ciyar da najeriya gaba kafin mika mulki a shekara ta 2023 dr amal lawal ya furta hakan ne a garin ilori ta jihar kwara lokacin da yake kaddamar da wasu ayyuka da wani dan majalisar dattijai daga jihar kwara sanata sadiq suleiman umar ya kaddamar a cewar shugaban majalisar dattijan najeriya gwamnatin muhammadu buhari ta kasance gwamnati da ta gudanar da ayyukan raya kasa a sassa daban-daban na najeriya sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran tana cewa an sake zaben najeriya a matsayin mamba a kwamitin tsaro na kungiyar raya kasashen afirka wato au a lokacin taron kungiyar da aka fara a birnin addis ababa na ethiopia najeriya dai ta kasance kasa daya tilo a cikin wannan kwamiti da aka kafa tun a shekara ta dubu da hudu haka kuma ministocin kasashen kungiyar ta au sun yi allah wajen da juyin mulkin da ake yi a wasu kasashe na afirka musamman na baya-bayan nan da aka gudanar a kasar burkina faso da mali da kuma gini bissau sai kuma premium times ake buga ta gizo inda ta ce yanzu haka an kashe wasu jami'an tsaro guda hudu tare da fararen hula talatin da tara a ƙarshen makon nan sakamakon hari na 'yan ta'adda a jihar zamfara har layo jaridan ta bayyana cewa 'yan ta'addan sun kai hare-hare a wasu jihohi da suka hada da sokoto da katsina da kuma jihar naija inda nan ma aka samu labarin hasarar rayuka da dama dama tuni dai gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana yawo a karamar hukumar rafi a kokarin dakile har yan bindiga a yankin sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kamfanin dangote ya fara kera ko hada motocin fijo a jihar kaduna wannan kuwa ya biyo bayan sayan kamfanin ne da kamfanin dangote ya yi a shekara ta dubu da goma tara yanzu haka dai an bayyana cewa ana sa ran kamfanin zai dinga kera motocin fijo sabbi gar har ashirin a duk rana sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaranta na cewa kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu za ta fara wani yajin aiki na gama gari a wata sanarwa da shugaban kungiyar malaman jami'o'in reshen jami'ar jos lazarus mai goro ya fitar na cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ki amincewa da yarjejeniyoyin da suka cimma don haka a yau litinin ma kungiyar ta umarci a 'yanta da su kauracewa juruwa domin shirye-shiryen fara wannan yajin aiki na gama gari Babu yanci Brown, murai amurka daga najeriya Ta gaida baban gida da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice. An ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai tafi ƙasar Australia a yau Litinin domin halartar taron ministocin ƙasashe hudu da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa kan wasu batutuwa da suka hada da tsaron teku da wanda ake yi ta kafar sadarwar yanar gizo sannan ya sake nuna rashin amincewa a kan zalunci da kuma tursasawar da ake yi a yankin india da pacific To masu sauraro nan muka kawo karshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a dusa wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya haɗa ya bada umarni da kuma injiniyan mana yanzu Stalin ni Ibrahim Kalamu Garba ke cewa sai an jima. wasalam.